barkamu da sake saduwa wannan yammaci na ranar asabar wanda shine yammacin 27 ga watan shawwal shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 28 ga watan mayu na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasad na 302 cikin jerengiyar kasusuwa daga karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad Walafar al-imamul muhaddithul mufassirul faqih abu abdullah muhammad bin abi bakarin zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam rahimahullah wannan littafi zadul ma'ad littafi ne wanda yake mausu'a akan tarihin manzon Allah sallallahu da kuma bayani akan yadda ya gudanar da rayuwarsa da tsare-tsaren al'amuran addininsa malamai suna jinjina ma ibnul qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi ne a halin tafiya inda ya je kasar makka don aikin hajji nesa da iyalai nesa kuma da littafansa allah ubangiji ya saka mashi alkhairi yan ba manta ba mun gama karanta gaba wadda ta zo da bayani akan kissar ainihin abin da ya faru na waka da Ka'abu dan Zuhair yayi Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya zambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki da abin da ya biyo baya na tuba da yayin zo ya musulunta zamu tashi akan faslun fi ghazwati tabuk fasali da ke bayani akan tarihin yakin tabuka to kafin mu je can kamar yadda muka saba a baya in za a iya tunawa duk wata gaba da muka gama ta muka yi ƙoƙarin yin ishara zuwa ga wasu abubuwa da suka shafi ta hakiki da malamai suka yi karkashin abin da ake mataki da ma sha'a walam yasih fi sirati annabawiyya ababan da suka shahara a bakin mutane amma kuma ba su inganta ba a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda akwai malam Muhammad ibn Abdullahi al-Aushan shine ya tattara waɗannan maganganu daga maganganun manya-manyan malaman tarihi irin su ibnu kathirin irin su zahabi irin su ibnu hajirin da da malaman wannan zamani irin su ashekul albani irin su ainihin wato wannan malami a abin nan ahmad shakir da da makamantansu allah ya gafarta musu gaba akwai kuma malam wanda yake raye shine wato abin nan mai fiqhu sira wato wanda shi yana raye sunan shi ya kwanta mu Allah ya gafarta musu gaba daya za mu ɗan duba a gurguje wasu abubuwa da muka wuce da bayani a kan su da suka shafi yaƙin ta'if da hunain waɗanda ba su tabbata ba ɗin daga ciki akwai abu na farko wanda wasu mun yi ishara zuwa gare su lokacin da muke karanta wajen akwai ƙisar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bai wa mu'awiya ɗan abu sufyan raƙumi ɗari a cikin waɗanda ya ba su wato kyauta mai tsoka ɗin nan ta neman ta'alifin zukatansu wanda waƙidi ya kawo shi ba tare da tabbas ba a cikin isnadinsa al-imamu zahabi da ya zo a cikin siyarwa alamin nubala a cikin mujalladi na uku yake cewa al-waƙidi la ima ya ƙulu waƙidi wannan maganar da ya faɗa ga alama bai san abin da yake faɗi ba fa in kana mu'awiyatu qadimal islami falimadha yata'allafuhu nabi sallallahu alaihi wasallam idan waqidi ya ambata a baya cewa muawiya ya musulunta da wurwuri to dan me zai sa nabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi haƙurta da zuciyarsa domin waqidi ya ambata wani zai cewa muawiya ya musulunta tuntuni wanda kuma wannan abu ne tabbatacce sai dai bai yi hijira da wuri ba bai kuma bar makka ba da haka kuma bai je wannan yaƙi a matsayin ah, ɗaya daga cikin ah, mu'allafatu ƙulubun ko waɗanda ake ci musu al'ulaka ba da haka wannan magana ba ta tabbata ba abu na biyu mun karanta tarihin cewa Shaiba ɗan Usman ya yi wa kanshi alwashin cewa zai ɗau fansa kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka ya shiga cikin rundunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka tafi da shi ɗa'ifa yana ta ƙoƙarin yana neman yadda zai ya sammatsi Allah sallallahu alaihi wasallama Eh, annabi ya juya ya ce mishi zo nan ya taɓa ƙirjinsa daga nan ya tuba ya musulunta wannan ya zo a cikin magazi na shi ainihin wato sorry a cikin tafin dala'ilin nubuwa na limamul baihaqi ya kawo shi sana limamu zahabi da ya kawo wannan magana a cikin juz'in shi na magazi na tarikhul islam sai yake cewa isnadin shi bai inganta ba saboda abubakar al hudhri eh, wanda yake cikin isnadin zaka shi ma bai tabbata ba haka nan magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa an jefi garin ɗa'ifa da majajjawa wannan magana ita ma ta shahara amma bata inganta ba kamar yadda az-zailai ya ambata a cikin nasbur raya da kuma ibn hajirin a cikin littafin shi talkhisul habir ah haka nan bayani game da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawarar Naufal addiyali game da cewa shin me kake gani game da mu ci gaba da yi ma garin ɗa'ifa hisar ko mu tafi mu kyale su sai ya ce nabi sallallahu alaihi salama tha'labun fi hujrin wannan mutane sun zama kamar kyarkeci ne a cikin rami in ka tare shi ba za ka ci riba komai ba in ka rabu da shi ba ka yi asara komai ba sai annabi sallallahu alaihi salama ya juya ya tafiyarsa wannan shi ma yana cikin ainihin littafin sira da magazi na alwaƙidi kuma kamar yadda Sheikhul Albani ke faɗa a cikin fiqh sira yace isnaduhu dha'ifun jiddan shi ma wannan bai tabbata ba a isnadance sai kuma bayani akan cewa mamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta shayar da shi Sa'adiyya din nan ta zo bayan ya gama yakin kamar yadda yake cikin tafin Al-Adabul Mufrad na Imam Bukhari ya kawo shi dan hujja akan sada zumunta haka nan bai haƙi a cikin dalailun nubuwa amma ibn kathirin yana cewa isnadin shi shi ma gharibun jiddan yani dha'ifun haka nan batu akan zuwan shaima wanda yar uwarsa ce ita ma ta hanyar shayarwa wanda a cikin isnadin sa akwai al-hakam ibn abdul malik al-imam az-zahabi a cikin magazi yace wannan shi ma abu ne mai rauni sai kuma kissar zuwan shi wannan mawaki abu dan Zuhair wacce muka karanta a makon da ya gabata wanda karatu guda duka ya cinye mana wannan kissa da labarin waƙoƙin da sauransu wannan kissa wanda mun ji cewa Imam hakim ya ruwaito ta da Ibn Ishaqa da wasunsu sai dai a cikin isnadin ta akwai rauni guda biyu akwai irsali sannan akwai kuma raunin wani mutum mai suna Ali ibn Zaid eh, wanda al imamul iraqi da ya zo yana magana akai yake cewa hadhihi qissatu ha min turqin la yasihhu minha shay'un haka yace ce wannan kissa mun ruwaito ta ta hanyoyi da dama wadda babu abin da ya inganta a ciki ko guda haka al ibnu hajarin shi ma ya faɗa a cikin nata'ijul afkar nashi yake cewa wannan kissa ghariba hadithun gharibun haka yace wato mai rauni ne kwarai da waɗannan duka sun shahara a cikin tarihi amma ta fuskar isnadi ba su tabbata ba wallahu alam mutumin da na manta da zu nake so na ambata shine Akram Diya Al-Umari mai littafin Sayu Fiqh Sirah shi ma yana daga cikin malaman suka kokari wajen tace me ya inganta me bai inganta ba a cikin sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan kenan a takeice kwarai insha Allah sai mu tashi inda malai yake cewa faslun fi ghazwati tabuka fasalin da ke bayani akan tarihin yakin tabuka wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin gudanar da shi a cikin shekara ta tara a watan rajab na wannan shekara ta bayan hijira tabuka har yanzu gari ne da wannan sunan ko ka ce jiha ce da wannan sunan a ƙasar saudi arabia daga tabuka zuwa garin madina akwai tafiyar sama da kilomita 600 ko kwatankwacin haka da haka gari ne wanda yake da nisa a tsakankanin shi da madina sannan kuma wannan yaƙi kamar da muka ambata an yi shi ne ga shimala yake cewa kanat fi rajabin sanata tis'in wannan yaƙi an yi shi a watan rajab shekara ta tara bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ibn ishaqa ibn ishaqa yace kanat fi zamani usratin minan nasi an yi wannan yaƙi ne a lokacin mutane suna cikin ƙunci, kamar da ke cikin tafin sira ta bin sham da kuma uyun al-athar na ibnu sayyidin nasi al-ya'muri cikin juz'in sa na biyu lokacin an shiga cikin wahala wajadbin min al-biladi sannan kuma ana cikin fari a ƙasashe wa hina qabatis thimaru sannan kuma wato 'ya'yan itace sun nuna abincin da ke gida ya ƙare na gona kuma yayi ana ana shirin fara kwaso shi kamar irin ƙarshen wahalar damuna ɗin nan da mutane suke shiga za su shiga farkon walwala ta kaka'a kaga irin wannan lokaci lokaci ne da yake mai muhimmanci a gun manoma da waɗanda suke harkar ainihin wato kayan abinci wannasu yuhibbuna almuqama fi thimarihim wa dhilalihim mutane suna jin daɗin su zauna a cikin gonakinsu inda ɗan itacensu yake musamman dabino da inabi abinda suke da shi a makka a madina kenan da kuma cikin inuwa su shiga cikin gonakinsu na dabino da bishiyoyinsu na inabi su shiga cikin inuwa su samu ruwa mai sanyi su sha da sauransu wa yakrahuna wa yakrahuna ala tilkal hali kuma suna jin nauyin ba sa jin daɗin a ce su fito a wannan yanayi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qallama yakhruju fi ghazwatin illa anha annabi alaihi salatu wassalam ya kasance duk sanda zai fita wani yaki to yakan yi yakan yi saye yakan yi alkunya idan gabas zai yi sai sai ya ce yamma zan idan yamma zai yi sai ya ce gabas zai zai tafi wannan gari sai ya faɗi sunan wancan gari saboda dabarar yaki da kuma sirri na strategy na yaki wawarra bi ghairiha sai ya tauriya ya faɗi wani garin illa ma kana min ghazwati tabuka li bu'd ash-shaqqa wa shiddati az-zaman ta buka? tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam bai wasabai wani dungu ba directly ya gaya masa inda za a je saboda nisan tafiyar dan ya zama sun shirya shiri na gaskiya sun shirya shiri na ƙarfin zuciyarsu sai na za a ji sannan kuma saboda wahalar da ake ciki a wannan zamani faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin wa huwa fi jahazihi lil jadd ibn qais lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cikin shiri shirin tafiya din nan sai yake ce ma wani mutum mai suna jadd ibn qais wanda mun karanta a baya yana daga cikin wanda ake tuhuma da munafunci in kun tuna a can baya da aka ji sulhu hudaybiya shi kadai ne mutumin da bai annabi sallallahu alaihi wasallama chaffa ba duk mutane sun wa annabi sallallahu alaihi wasallama chaffa shi ko sai ya koma gefe kusa da rakumin shi da aka ce me yasa ba za ka yi ba ya ce ba na so na ɗauki alkawarin da ba zan iya cikawa ba tun daga na ake ganin shi cewa ba mutum ne na kwarai ba a cikin lissafin ainihin mutane ana tuhuma shi da munafunci Allah ka tsare wannan ahadu bani salama salima annabi ya ce mishi ya jaddu hallaka al'ama fi jiladi bani al-asfar me kake gani wannan shekarar kayi gwagwarmaya kayi jihadi ka yi fito na fito da banul asfar da waɗannan ainihin wato turawa faƙala ya rasulallah sai ya ce ya manzan Allah awa ta'adhanu li la taftinanni ni dai ina fata la taftinanni ina fata ka muni uzuri ka bani uzuri in zauna a gida kada ka fitine ni fa wallahi laqad arafa qaumi annahu ma min rajulin bi ashadda ajaban bin nisa'i layi mutanen garinmu ma 'yan ƙabilanmu duk sun sani cewa ni mutum ne wanda nake da tsananin son mata wai ni aksha in ra'aitu nisa'a banil asfar Allah asbir ina jin tsoron in na je garin nan na ga matan turawa ɗin kyawawa ba zan iya haƙuri ba zan yi wani abun kunya fa'ara da anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya kauda kai rabu da shi wa qala yace kad azintu laka shikenan na baka izini ka zauna a gida Fafihi na nazalatil ayatu akan shi ne aka saukar da wannan aya cewa minhum man yaqulu dhalli wala taftin taftinni a cikinsu, su akwai zai ce a bani uzuri kada a fitine ni wannan kisa za mu zo mu ji magana a gabanta insha Allah ita ma ta fuskar inganci ko rashin ingancinta ta fuskar dangantawa gare shi kai tsaye akwai maganganun da malamai suka za mu ji daga baya wa qala qaumun minal munafiqina ba'dihim ba'dhum li ba'd sai wasu wato mutane cikin munafikai suka dosa yin magana da junansu suna cewa la tanfiru fil harri kar ku yadda ku fita lokacin zafin rana din nan kar ku yadda ku fita fa anzalallahu fihim sune Allah ya saukar da wa qalu la tanfiru fil harri suka ce kar ku fita cikin zafin rana thumma inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama jadda fi safarihi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama shiri game da tafiyarsa wa amara nasa bil jahazi ya kuma umarci mutane ya ce a ɗaura niyya a shiri kowa ya haɗa kayan shi na yaƙi da guzurinsa da komai da yake bukata wa habba ahlal ghina sannan nabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da masu wadata alan nafaqa game da ciyar da addini cewa su ciyar da sojoji su taimaka walhumlani fi sabilillah kuma su taimaka su ba da ababen hawa waɗanda za a hau a tafi yaƙi da haka babu laifi a shugaban musulmai ko wasu masu faɗa ji su identifying wasu masu wadata cewa a matsa musu sun taimaka saboda an san suna da wadata kuma za su iya Fahimar rijalun min ahlil ghina wahtasabu wasu daga cikin masu wadata suka kawo ababen hawa raƙuma da dawakai wahtasabu suna masu fatan lada a wurin Allah wa anfaqa Uthman ibn Affan fi dhalika nafaqatan azimatan lan yufik ahadun mithlaha Usman dan Affan radiyallahu anhu khalifa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na uku shi kuma a wannan lokaci ne yayi ciyarwar da ciyarwa ce mai girma ya ba da gagarumin taimako wanda wani bai taɓa yin irinsa ba a tarihin musulunci qultu ni ibnu qayyim jawziya nace kanat thalathami'ata ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha wa uddataha wa alf dinarin aina yace abinda sayyidina usmana ya kawo ya kasance wato raƙumi ne guda 300 bi ahlasiha raƙumin nan guda uku da ainihin wato a siddinsu wa aqtabiha da duk abin da ake bukata na kayan amfaninsu wa uddataha da kuma duk wani shiri da mahayin wannan raƙumin zai duk abin da zai bukata an kawo wato raƙumi ne full option komai akwai wa alfa dinarin aina da kuma tsaba kuɗi dinari dubu to wannan kaga ba ƙaramin kuɗi bane ko a yanzu domin raƙumi ɗari ɗin na raƙumi ɗari ba shi ne ake lissafin diya ɗaya ba yanzu wannan diya za ka ji an ce kamar miliyan ɗari da ashirin ce ko za ka kamar nan kaɗai kawai kamar miliyan ɗari uku banda da kayayyakin da raƙuman suke haɗu da su wani kuɗi ne watakila zai kai irin miliyan ɗari biyar ɗin a yanzu kuɗin najeriya sannan kuma ga dirhami ga dinari eh, dubu wanda dinari kuma dinari ɗaya a yanzu a darajar kuɗin najeriya kamar dubu ɗari da hamsin dinari domin rubu dinar a yanzu kusan dubu talatin ne da wani abu Ba ga mun ɗauka ma dubu dinar dubu talatin don kai times four sai ka ce kamar dubu ɗari da ashirin ke to shi kuma shi ma sau dubu ka kamar miliyan ɗari da ashirin shi ba so ba ƙaramin kuɗi ba ne kuɗi ne sosai wanda sai ka kai hamshaki za ka mallake su ko dai hamshakin ɗan kasuwa ko kuma hamshakin ɓarawo sannan za ka iya mallaka su <laughs> ko mun gane to wannan kuɗin duka yanzu mu kaddara su mu ce kaman kaman miliyan 700 kudin Najeriya ko biliyan 1 dan ai rounding off go mutum ya dauka kawai ya ba musulunci ya ce ga yanan ai jihadi kaga wannan sadaka ce wanda ba taba gane irin ta to da yawan nan sadakar shine al'amarin fa ya burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da as-sunan ta Imam At-Tirmidhi ta hanyar ainihin wato Abdurrahman dan Sabra da yake cewa Usman dan Affan ya zo da dinari dubu a cikin wata jaka ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da tafi yakin al-usra annabi sallallahu alaihi wasallama ya karba ya sanya akan cinyarsa ya bude ya ga a ciki shine yake cewa ma darra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm duk abin da usman yayi yau daga yau din nan to Allah ba zai kama shi da shi ba Allah ya yafe mishi a wata riwaya kuma ta Imam Tirmidhi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake ta bincike ya yake ta kwadaitarwa akan a zo a taimaki waɗannan sojoji sai ga Usman ya kawo waɗannan kaya gaba ɗaya da ya kawo su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalla shine sai ya munbari yake cewa ma ala Uthmana ma fa'al ba'd al ma ala Uthmana ma fa'al ba'd al-yawm yayi ta ainihin wato a yi masa wannan kirari al-Imam Ibn Ibn Hajar a cikin al-Isaba fi da sahaba cikin mujalladin ta na biyu yana cewa wannan kisa ta zo ta hanyoyi daban-daban mashahurai wanda yake tabbatar da cewa lallai ya tabbata cewa sayyidina Usman ya aikata wannan aiki sannan kuma ya zo a cikin sahih bukhari shi Usman da kanshi yana bada labari lokacin da waɗannan ƴan tawaye suka tare shi da yana faɗa musu irin ababen da yau musulunci dan su tana su gane bai dace su mai irin wannan abun ba yace kun manta cewa ni ne nayi ma sojojin da za su tafi jeshin usra wannan tanadin suka ce eh, mun shaida amma da yake takadarai ne ba su kyale shi Allah ya tsare mu wa zakara ibn sa'd qala balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ruma qad jama'at jumu'an kathiratan bishami ibn sa'd a cikin tabaqat ya ambata cewa labari ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa rumawa sune baral asfar din kenan sun yi taro sun tara sojoji masu tarin yawa sun yi mummunan tanadi dan gamuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa anna hirakala qad razaqa ashabahu lisana kuma hirakal ya baiwa sojojin shi da mutanensu ya ba su ma albashin shekara guda in advance don yi motivating ɗinsu an ƙara musu kuɗaɗe an ce gashi nan kowa ya tabbata yi wa iyalan shi shirin shekara guda za a tafi yaƙi ne na ba ji ba gani wa ajlabat ma'ahum lahamun sannan sun gayyato kabilar Banu Laham kabila ce daga cikin Larabawa wanda suke da wala'i ga waɗannan kafiran wa Juzam da kabilar Juzam wa Amila su ma sunan kabila ne wa Ghassana duk waɗannan kabilun Larabawa ne amma galibin su sun zama kiristoci ko kuma ko da ba zama kiristoci ba suna makwabtaka da waɗannan kiristocin sai ya zama da suna ƙarƙashin mulkin kiristocin suna bin su wa qaddamu muqaddimatihim ila al-balaqa sannan sun sa 'yan gaba-gaban sojojinsu sun maza sun taho zuwa Balqa. Balqa tana cikin ƙasar yaman ne a yanzu wato sun yo gaba kenan su su zo su fara ainihin wato taking cover suna study na strategies suna haɗa bayanai na abin na intelligence kafin asalin rundunar ta taho waje albakka'una sai kuma ga masu kuka suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa hum sab'atun wasu mutum bakwai ne yastahmiluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suna neman yaya za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su abin hawa a wannan bakka'una an maganganu akan zai zo ya ambata mana wasu daga cikin sunayensu kamar yadda yake cikin al-isaba fi tamizis sahaba sune wanda suke zuwa wanda suka ba suna cewa wanda Allah yake ce musu qultala tajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i ko wal alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi babu laifi akan waɗanda in suka zo suka ce ka ɗauka ba su abin hawa ka ce musu ba ni da abin hawa da zan baku sai su juya idanunsu na zubar da hawaye saboda baƙin cikin hazanan Allah ya jidu ma yin fikura saboda ba su da ƙarfin abin da za su bayar su je ainihin wannan jihadi to su ake ce ma albakka'un ga sunan zai lissafa mana su yace fa qala la ajidu ma ahmilukum alai annabi ya ce musu ni ba ni da abin da zan ba ku fatawallau sai suka juya wa ainuhum tafidu min ad-dam'i idanunsu na ta hawaye hazanan Allah ya jidu ma yunfiquna ba su da abin da su ciyar wa hum salim ibn umair akwai salim ibn umair wa ulba ibn zaid wa abu laila almazini na ukun su kenan wa amru ibn anama na hudun su kenan wa salama ibn sakhar shine na biyar wal irbad ibn sariya shine na shida wa fi wadi riwayat wa abdullahi ibn mughaffal waɗanda ma suna daga cikin mutanen da ake ci musu ahlus suffa talakawa ne a wata riwaya kuma wa ma'aqil ibn yasarin wa ba'dhum yaqulu wasu kuma sun ce albakauna masu kukan nan sune banu muqarrinin sab'a ya'yan muqarrin ibnu aiz almazini su bakwai muqarrin ibnu aiz almazini yana da 'yaya mazaje guda bakwai wasu suna ganin cewa waɗannan su ne albakkauna su ne akwai suwaid akwai nu'man akwai sa'id akwai abdurrahman akwai sinan akwai sawa akwai dirar akwai abdullah su bakwai wasu kuma suna canza na biyun na ƙarshe su ce akwai aqilu akwai muawiya kamar da ibnu hajar da ya ka kawo maganganu akai a cikin al-isaba fi sahaba haka nan ibnu kathirin shi ma ya ambaci maganganu akai a cikin ainihin littafin shi na al-bidayatu wan nihaya da cikin tarihinsa wallahu a'lam yace wa hum min muzaina an ce su waɗannan kabilan muzaina ne kamar da yake cikin littafin ibnu sa'ad wa ibnu ishaqa ya uddu fihim amru ibn ibn al-humam ibn ibn ishaq yana lissafawa a cikin akwai amru dan al-humam ibn al-jamuh yana lissafa shi daga ciki wa arsala ba musa asha buhu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li yahmilahu sannan mutanen abu musa su ma suka aika da ainihin wato shi abu musa zuwa ga manzo Allah don annabi ya ba su abin hawa fawafahu ghadban sai tare da Manzala sallallahu alaihi wasallam cikin damuwa faqala sai annabi ya ce mu da su a lokacin saboda yana cikin damuwa da eh, kwaramniya yace wallahi la ahmilukum na rantsi da Allah ba zan ba ku abin hawa ba wala ajidu ma ahmilukum alaihi saboda banda abin da zan ba ku thumma atahu iblun bayan ya faɗa musu wannan magana kuma har ya rantse sai kuma ga wasu raƙuma sun zo gare shi fa'arsala arsala sai ya aika aka je aka kira su sun makala sai ya ce ma ana hamaltukum ba ni ne na baku abun hawa ba walakin laha hamalakum Allah ne baku Wai ni wallahi la'ahali fa'ala yaminin fa'ara gairaha ghayraha khairan ha. kuna rantsi da Allah babu rantsuwar da zan yi sannan in ga wani abu aka san rantsuwa ya fita alkhairi illa kaffartu an yamini wa ataitu alladhi huwa khair sai na yi ma rantsuwa ta kafara sai na aikata abin da yake shi yafi alkhairi wannan hadisin yana cikin bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yi rantsuwa dinnan da fushi imam bukhari ya rawaito shi yake mushi babi da cewa babin da ke nuna ainihin wato rantsuwa akan abin da baka da shi imam muslim shi ma ya rawaito shi a cikin kitabul iman dukkanin su rawaito shi ta hanyar abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais radiyallahu anhu Ah, sai ya yace faslun wa kama ulbatu ibn Zaidin fa salla min al-layli wa baka ulbatu dan zaid ya miƙe ainihin cikin dare yana sallah yana kuka wa qala yana cewa allahumma innaka kad amarta bil jihad yana addu'a yana cewa ya allah kai ne kai umarni kace ayi jihadi wa fihi ya allah kai ka kwadatar da mu akan jihadi thumma lam taj'al indi ma ataqawwa bihi ma rasulika kuma allah kai ne baka bani wadatar abin da zan iya shiga cikin wannan harka ta jihadi tare da manzanka ba sallallahu alaihi wasallama walam taj'al fi yadi rasulika ma yahmiluni alaihi kuma kai ne baka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da zai dauke ni akai ba wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlimatin asabani fiha min malin aw jasadin aw irdin yace don haka ina yin sadaka ga duk wani musulmi akan duk wani abu da aka cuce ni da shi akan dukiya ko jikina ko mutunci na to sadaka da nake shine na yafe thumma asbaha ma'an yawaye gari aka ganshi haka cikin mutane fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce al mutasaddiqu hadhihi al-laila ina mutumin nan da ya sadaka cikin dare falam yaqum ilaihi ahad ba wanda ya mike thumma qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya kara cewa al mutasaddiqu ina mai sadakan nan falam yaqum ilayhi ahad babu wanda ya mike fa akhbarahu falam yaqum ilayhi fa akhbarahu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama labari sai annabi ya ce abshir to albishirinka fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse maka da Allah da raina ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa laqad kutibat fi zakatil mutaqabbala wannan sadakar da kai an karɓe ta matsayin zakka sadaka karɓaɓɓiya wannan hadisi ya zo a cikin littafin dala'ilun nubuwa da kuma littafin mudaratun nasi a cikin ainihin rasail na ibnu abid duniya hakanan albaihaqi ya rawaito shi bayan a cikin dala'il ya rawaito shi kuma a cikin shu'abul iman sai dai a isnadin sa da'ifi ne duk da yake wasu malamai kamar ibnu hajirin yana ganin cewa hasanun ne fi shawahid kamar yadda ya ambata cikin alisaba cikin juzinsa sa na biyu wannan shi ma yana da gaskiya za zamu ƙara magana akai a can ƙarshe mun zo magana kan abubuwan da basu tabbata ba tare da shaharar su a cikin tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam waja al-mu'adhdhiruna min al-a'rabi yu'dhana lahum falam ya'dhirhum sai ga kuma mutanen ƙauyuka din nan sababbin tuba suka zo suna ta kawo uzuri iri daban-daban Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ya uzurin su ibn sa'd ibn sa'd wa hum ithnani wa thamanuna rajula su mutum biyu ne haka yake ma a cikin uh, Sayyid bukhari da muslim ta disan ka'ab wa kana abdullahi ibn ubay ibn salul kad askara ala thaniyatil wada'i fi hulafa'ihi min alyahudi yahudi wal munafiqin shi kuma shugaban munafikai gaba daya abdullahi dan ubay dan salul ya riga yayi sansani ai da ake ma thaniyatul wada wato saniyar bankwana a gefen garin Madina din nan yayi cikin mutanansa waɗanda yake da alƙawari da su Yahudawa da sauran munafikai waɗanda suke marasa kirki fa kana yuqalu laysa askaruhu bi aqalla min al askarin ana ma cewa wannan rundunar tashi yawanta bai gaza yawan rundunonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وقال ابن, ابن هشام سباع بن أرفطة والأول أثبت النبي صلى الله عليه وسلم سينا دا acting governor kenan za a ce ko wanda zai tare mishi Madina har ya je ya dawo shine Muhammad ibn Maslamat al-Ansari wani matashi cikin sahabbai ibn Hisham shi kuma ya ce a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya a matsayin wakilinsa muƙaddashinsa shine siba ibn urfuta sai malai ya ce amma wancan zance na farko ya fi tabbata falamma sara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khallafa abdullahi ibn ubayy wa man kana ma'ahu dan salulu in can da suka taru kaman da gaske bayan da aka fara tafiya kawai sai suka yi kwana dama munafikai ne mutane ne marasa kirki sai suka yi kwana da shi da duk jama'arsa wa khallafa nafarun minal muslimina min ghairi shakkin wal irtiyabin aka samu kuma wasu tsillin tsillin musulmai wanda ba munafakai ba ne. ba suna shakkar musulunci ko jihadin da za a je ne. sai suka samu kansu a cikin jarabawa su ma sai suka juya suka koma gida minhum ka'ab ibn malik kaman ka'ab dan malik mai wannan kisa ta tuba mashahuriya wanda za zo a yi magana akan ta nan gaba wa hilal ibn umayya da abokinsa sune su uku kenan hilal ibn umayya da muraratu ibn rabi' sune wa ala thalathil ladina khulifu din wa abu khaythama as Salim sai kuma abu khaythama as-salimi wa abu dharr da babban sahabin na abu dharr al-gifari shi ma yayi kwana thumma lahiqahu abu khaythama wa abu dharr waɗannan biyun daga baya su kuma sai suka samu ƙarfin imani suka tuba sai suka koma suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga mana tafsilat na abin da ya faru da su wa shahidaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi 30000 minan nasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yakin tabuka ne cikin mutane dubu talatin jarumai wal khailu asharatu alafi farasin ababan hawa akwai doki guda dubu goma wa aqama biha 20 laylatan yaqsuru salata annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kwana 20 a tabuka yana kasaru wa hiraqalu yawma idhin bihims shi kuma kwamanda shugaban kafiran Herakal a wannan lokaci yana kasar Hims ta cikin kasar Syria kenan a yanzu qala ibn ishaq walamma arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-khuruja khallafa ali ibn abi talib ali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita sai ya sanya sayyidina ali dan abu talib radiyallahu anhu ya zama shine zai wakilce shi a cikin iyalan gidansa fa arjafa bihil munafiquna sai munafikai suka samu abin faɗe akan wannan decision na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu suka ce ma khallafahu illa istiqalan wa takhaffufan minhu babu abinda da yasa annabi ya bar shi a gida sai dan bayi da wani amfani annabi yana ganin nauyin tafiya da shi da kuma yana neman kai da shi da haka su munafikai haka suke duk yadda kai abinka na na zuciya daya su kuma sai sun ganshi da wani mummunan fahimta ko su mishi mummunan fassara suka ce ai ba wani abu da zai iya ne bai da wani kokari ko katabus a yakin kuma ya ishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi zai ji dadin a ce yayi wasu kwanaki ba tare da shi kamar irin ka wata mata mai tafiya din nan ka ganti tafiya ka dan samu kwanaki ka ce alhamdulillah a je can ruwa idan ka ce Allah sa su hatsari a mota a huta gaba ɗaya ko <laughs> ba haka mutane wani zai ga maka cewa yana ta'adda Allah sa ba ta shi ma ta mutu mu muna jin wannan ana mana fatawa irin shi haka ce mutum ya ce wai wai da Allah bai yi laifi ban yi adda Allah ya sa ta mutu saboda ta zama shi bala'i ko ba ta sakuwa ka san irin wannan Allah shi kyauta yace fa akhadha ali radiyallahu anhu silahahu da na ali ji waɗannan maganganu sai suka mai tasiri sai ya ɗauki makaman shi ya shiri sun makaraja hatta a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya maza ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya wa huwa nazilun bil jurfi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yada zango a al jurf sunan wuri ne wanda an ce daga cikin garin Madina mil uku ne yanzu jurf anguwa ce a Madina birni ya iske ta wanda ya san Madina da kaje ce a kai ka jurf za kai ka inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yada zango yace a faƙala ya nabiyallahi Aliyu ibn abu talib radiyallahu anhu yace ya manzon Allah za'amal munafiquna annaka innama li annaka istasqaltani wa takhaffafta minni munafikai sun ce saboda baka damu da ni bane zan zama maka kawai liability sa ka banna a gida ka taimaka mini in bi ka fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kadhabu ba daidai bane abin da suka fada kuskure ne abin da suka fada walakin ni khallaftuka sai dai ni na bakka ne lima taraktu wara'i saboda muhimmancin iyalina da na bari ban ga mutumin da na aminta da shi akan iyalaina kamar kama kam yace farje ka koma madina wa akhlifni fi ahli wa ahlik ka zauna ka jire min iyalaina da naka iyalan afala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa kai ba za ka so a ce matsayinka a wuri na kamar matsayin haruna a gun annabi musa ba zai tafi ganawa da allah waye bari annabi haruna ya ce ka tare mu al'ummata saboda muhimmanci Ya ce, ghaira illa annahu la nabiyya ba'di dan dai kawai ni babu annabi ne a bayana kaga shi Haruna an mushi wahayi shi ma annabi ne Musa ya ya nemi Allah ya bashi waziri kuma ya bashi shi wannan ta daga cikin muhimman falalolin sayyidina Ali radiyallahu anhu a asalin hadisin yana cikin Bukhari da Muslim riwayar Sa'ad dan Abi waqas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya bar sayyidina aliyu a gida sai sayyidina ali yake cewa atakhlifuni fin nisa'i was subyan yanzu ya manzo Allah za a tafi gwarza yaki amma ni abinda cikin mata da yara sai annabi yake ce mishi ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la laysa ba nabiyyun ba'di wannan ita ce riwaya dake cikin bukhari da muslim da ta? malam ya ci gaba da cewa faraja aliyun ila madina sayyidina ali ya tafi zuwa madina ya ainihin wato zauna ya ci gaba da wannan aiki da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi isa sayyidina ali bai je je tabuka ba wannan abin da ake faɗa a cikin wannan waƙe duka kawai tarihihi ne don wani akwai wani waƙe na eh, waƙar tabuka ko mashahuriya ce da ana yin bara da ita wani waki ne ma yi ta ne kam ba wani wanda ya karatun hausa anan mai zurfi da zai ga mana wayin waƙin nan na san dai mashahuriyar waƙa ce mu je tabuka wajen gaba mu tafi aljanna ba gami da hisabi ba an ya ta tsinka dawakai ya dinga tsinka su gida biyu sai da aka zo aka ce ana bin su bashin kuɗin da dawa shine jikin shi ya sanyi wani dai zance haka <laughs> mai ban dariya Allah shi kyauta ثم إن أبا خيسما رجع an أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار أبو خيسما السالم شما da yayo kwana din nan ya samu matsala ta jarabawa sai yayo kwana ya iso gida wurin iyalan shi bayan 'yan kwanaki ya iso kuma a ranar ana ana kwarangwatsa rana fa wajada mar'ataini lahu fi arishaini ma fi ahid sai samu wasu yana da wasu mata amare guda biyu sai samu kowace a cikin lafiyayyen ɗakin da ya gina musu a cikin inuwa cikin wannan gona tashi gidan gonan shi qadrashat kullu wahidatin minhuma arisha kowace ta gyara ɗakinta ta yayyafa ruwa abinda suke saboda zafin rana da tashin ƙura sai a yayyafa ruwa kamar yadda kaga ana yi a wurare da ake da kura bakin kasuwa ko inda ake gyaran hanya ko waje da kuke so ya dan yi sanyi sai a ɗan jijjiƙa shi ko sun yi irin wannan jiƙawar da suke yi saboda su kore ainihin wato kura wa barradat lahu ma'an kuma an sanyaya ruwa an sa ruwa a salka yayi sanyi ruwa mai kyau wa hayat adlahu fi ta'aman kuma an tanda mishi abinci lafiyayye falamma khala da ya shiga gidan qama ala babil arish da ya shiga gidan gonan ya tsaya ya ga yadda aka gyara wajen fa nazara ila imra'atayhi wa ma sana'ata lahu ya kalli waɗannan mata na shi guda biyu ya ga irin shirin da suka mishi na tarban bakon su fa qala sai ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi dijji war rihi wal harri yace annabi na can a cikin zafin rana yana can a cikin ƙura da zafi wa abu ma fi dhillin baridi yace shi kuma abu ma gashi cikin inuwa mai sanyi wa ta'amin muhayya'in ga abinci an dan mushi wa mura'atin hasna ga kuma kyakkyawan mata fi malihi muqim to wannan ya lafazin nan fi malihi muqim baya cikin nusakh baya cikin masadiru yace ma hadha bin nasafi ce gaskiya ban kyauta wa kaina shi da kanshi ce kai ban kyauta wa kaina Allah ya taimake shi wannan tunanin ya gaya wa kanshi gaskiya thumma qala sannan anan yana da bakin kofa ya ce wallahi la adkhulu arisha wahidatin minkuma hatta alhaqa bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai ce ma to bari in shiga ciki in yi wanka nan kwanta in gishin gida matan nan su mai tausa su kawo mai abinci ya ce ce wallahi daga nan ba ma zan shiga cikin ɗakin ba daga nan yi kwana ya kama hanya ya ce wallahi ba zan ci komai ba har sai na koma inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace hatta udrikahu hina okay summa kharaja akan fa fa'alata fa hayya alahu zadan yace to a hada mushi fa hayya ali zadan ku hada mana guzuri fa hayya fa fa'ala sai suka fa'alata sai suka hada mai guzuri thumma qaddama nadihahu fartahalahu sannan ya kusanto da abin hawan sa raƙumin shi wanda ake bar ruwa da shi ya ainihin shirya mashi siddi ya hau thumma kharaja fi talabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan ya fita neman inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hatta adrakahu hina nazala tabuka ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai sanda yake shiga tabuka so da kaga yanzu tafiyar da ya yayi dawo su kuma sun ƙara gaba da aka sai kasa da suka sai da suka isa inda za su tsaya sannan ya riske su malam ya ci gaba da cewa ah, wa kad kana adraka aba khaisama umair ibn wahab al-jumahi fi at-tariqi yatlubu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin da suka riski ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam suka haɗu shi da abu khaisama a hanya akwai umair ibn Wahabin al-jumahi wanda ake mataki da cewa shaitanul jahiliya hawaril islam shi kuma a lokacin yana so ya je ya bayyana musulunci shi ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ya ce idan li zanbar inna li Zanbar, okay fatarafaqa hatta idza da naumin tabuka haka suka ci gaba tafiya a matsayin abokan tafiyar juna har sai da suka yi kusa da tabuka sai faƙala abu khaythama li umair ibn wahab sai abu khaythama ya ce umair inna li Zanbar, ka gani na yi laifi fala alaika an ta tatakhallafa anni hatta ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karka damu ka dan jira ni ni na fara isa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa fa'ala hatta idza dana min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi dama shi ya su kwana doki ya isa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa huwa nazilun bi tabuka itare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya da zango a tabuka faƙala faƙalan nasu sai mutane suka ce haza rakibun ala tariqi muqbilun ga wani mahayi ya taho akan hanya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce kun aba khaythama kasance abu khaythama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wallahi huwa abu khaythama fa sai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah aiko shi din ne wanda kake fatan ina ma da shi din ne falamma anaka aqbala yazo ya sauke raƙuminsa ya sauka daga kan shi sai ta hukun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa sallama ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai yau annabi sallama fa qala rasul lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce mishi aula laka ya aba khaisam kaga wannan abin da kai na dawowa ka tuba shi yafi maka alheri fa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khabaru sai ba manzan Allah labarin ai kaji kaji kaji duk abin da ya faru har na yi kwana na dawo فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير النبي صلى الله عليه وسلم ya faɗa mishi magana mai daɗi kuma ya mishi addu'a ta alkhairi wannan ainihin riwaya tana cikin littafin Ibn Hisham ya kawo ta ta hanyar Ibn Ishaqa ba tare da isnadi ba sai kuma hadisin Ka'ab wanda mai tsayi din nan yana nan a cikin Bukhari da Muslim wanda a ciki akwai wannan gabar cewa abu yana ba da labarin cewa fa bayna huwa ala zalika ra'a rajulan mumbaydan yazul bihi sarab ana cikin haka sai aka gano wani mutum mubayyidan yana cikin tufafin yaƙi ya saka sulke shine ma'anar mubayyid ya saka sulke ainihin wato kawalwalniya tana nuna tana tana tana ɗaukan ido game da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun aba khaythama to wannan yana cikin bukhari kasance abu Kaisa Mamana, fa idza huwa abu al-ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri hina lamazahu al-munafiqun ya zo a cikin riwaya cewa shine mutumin da ya sadaka da dan mudu din nan gaba baki ɗaya lokacin da munafikai eh, ah, abin nan suke suke suke zundan shi cewa ji wannan ana kawo raƙumi ɗari uku wani na kawo eh, jaka cike da kuɗi shi kuma ya kawo abun nan kilo ɗaya ko rabin tiyan dabino da Allah jiba ne san a sani masu kuɗi na sadaka kai kana ka kace ka kawo dabino kilo ɗaya na naira ɗari takwas misali suna suna zanɗan shi ana kawo miliyan kaza kai kana kawo abun naira ɗari uku ina fata mun gane to annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi wannan fata kuma ya kasance shi din وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود qala yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta garin hijr wato kasar samudawa samudawa wato wa samud alladhina jabu sakhara bil wadi ko mutanen annabi wa kenan salihu ko shu'aib na salih ne ko yawa wa ila samuda akhahum salih shu'aibu su madiyana ne mutanen shi qala yace la tashrabu min ma'iha shay'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku sake ku sha komai daga ruwan wannan garin saboda gari ne da aka halakar da su gari ne na wasu mutane masu karfin tsiya ko masu baƙin kafirci wanda suka dinga yi wa Allah ganganci har Allah ya halakar da su bayan Allah subhanahu wataala ya aika musu da annabi salihu ya aika musu da mu'jizan nan ta naqatu salih sun kashe ta idin ba'asa ashqaha fa qala lahum rasulullahi allahi wasu suqiya fa kadzabu fa aqaruha suka kashe ta to Allah sai musu fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwa wala yakhafu Allah ya darkake garin gabaki daya aka mai da aka mai da shi flat sawwaha komai ya zama ya ruguje aka musu girgizar kasa komai lalace a garin to sai zama akwai abin nan ragowan athar na garin akwai rijiyoyi akwai ƙoramu akwai gonaki akwai dabbobi suna yawo haka akwai kuma ragowar mutanen da suke eh, gefen garin ah, waɗansu suna rayuwarsu waɗanda ba sa cikin waɗancan to sai ya zama ah, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masahabbai kada wanda ya shiga garin ko ya sha ruwa wala tatawadda'u minhu lis-sala kada ya ayi alola da ruwan Wa ma kana min ajinin ajantumuhu fa'alifuhu al-ibla idan kun riga kun ɗebi wani abu na ruwan garin kun yi amfani da shi wajen dama wani kulli kamar kunu ko wani kunu da baya abinci ko kuma kun ga wani abu a garin kun ɗiba kun yi amfani da shi annabi ya ce to wannan ku ba wa raƙuma su ci kar ku ci annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a zubar ba saboda kai zama asbarna da asara amma a ba raƙuma su ci kada mutane su ci wala ta'kulu minhu shay'a kada ku ci wala janna ahadun minkum illa wa ma'ahu sahibul lahu kuma inda aka yada zango din nan kada wani ya sake fita daga cikin sansanin nan yace ce zai dan yi dan yi strolling zai dan tattaka kafa shi ya dan mike kafa ko zai je bayan gari ko zai dan zagaya to kai ya sake fita sai ya nemi dan rakiya kai ya fita shi kadai fa fa'alan nasu to haka ko mutane suka yi illa anna rajulaini min bani sa'ida kharaja ahaduhuma li hajatihi wa kharajal akharu fi talabi ba'iri sai dai an samu wasu mutane guda biyu suka karya wannan doka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar suka fita daya ya fita dan wata bukatar sa daya kuma bai gara kumun sa ba sai ya fita yana neman shi fa amma alladhi kharaja li hajati wanda ya fita ainihin wato a a dan neman sa, fa innahu khunika ala madhhabi yana cikin tafiya a wannan hanya da ya bi hunika sai kawai aka aka aka shaƙe shi ya ainihin faɗi ya mutu wa amma allazi kharaja fi talabi ba'irihi shi kuma da ya fita neman raƙuminsa fahtamalathu arrihu hatta tsarahatu bi jabalai tsayin shi kuma iska ta tashi da shi ta tafi da shi kawai ta buga shi da wani dutse na kabilar tsayin a can aka tsince shi fa ukhbira bi dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai aka ba manzo Allah labari fa kale yace alam an hakum alla yakhruja ahadun minkum illa wa ma'ahu sahibuhu ba sai na ce muku kada wanda ya fita ba sai tare da dan uwansa thumma da alil ladhi khunika ala madhhabihi fashufiya wannan da aka shaƙe shi yana ta tari bai riga ya mutu ba sai annabi ya mishi addu'a sai ya warke wa amal akharu fa adatu tai'un li rasulillah sallama hina qadimal madina shi kuma ɗayan sai da tai'awa annabi ya dawo madina sannan suka dawo mai da wannan bawan Allah suka ce gashi sun tsince shi a garinsu. ana tunanin cewa kamar wancan da aka shaƙe shi ba wai wani mutum da ya shaƙe shi ba ragowar mummunan iskar da ke garin ne ta turnike mishi makogwaransa har ya ya faɗi su shi kuma wancan iska ce mai ƙarfi wadda take tafiya da komai ta ainihin wuce da shi a takaice dai suka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai wannan ya faru da su a qultu ni ibnu qayyim al-jawziya sai na ce wallazi fi sahih muslim abin da ke cikin sahih muslim na wannan kissa shine min hadisi abi humaydin ta riwaya abu humaydin saidi shine in talakana hatta qadimna tabuka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun tafi har muka isa tabuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce satahabu alaikumur al rihun shadida yau da dare za a yi iska mai tsanani "Falaya, yaqum minkum kada wanda ya miƙe daga inda yake faman kana lahu ba'irun falyashudda iqalahu duk wanda yake da raƙumi to ya tsananta ainihin dabaibayin raƙumin kai ya bashi ya nisa da shi fa rihun shadidatun sai wata iska mai tsanani fa qama rajulun sai wani mutum ya miƙe fa hamalathu rihu sai iska ko ta tashi da shi hatta alqadhu bi jabalai tayyin ta buga shi da duwatsun tsayu guda biyu wannan shike cikin sayyid muslim a cikin ainihin juz'in shi na hudu قال ابن هشام بلغني عن الزهري أنه قال ناجل بارن أنشي زهري ياتي لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر يعني النبي وشي تونا غري سجي ثوبه سجى ثوبه على وجهه sai ya lullube fuskar shi da tufafinsa wastahatha rahilatahu ya ainihin tsabar dabba shi ya sauri thumma qala yace la tadkhulu buyutal ladina zalamu anfusahum illa wa antum baquna khaufan an yusibakum ma asabu kar ku shiga wannan gari na waɗannan mutane da suka ainihin zalunci kansu sai dai kuna cikin kuka kuna kuma sauri kada ku bari abin da ya same su ya shafe ku wannan riwaya tana cikin littafin ah, musnad imam ahmad ibn hanbal qultu ni ibnu qayyim sai na sake cewa fi sahihaini min hadith ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala a cikin riwayar bukhari da muslim daga sabi abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ne la tadkhulu ala ha'ula'il qaumil mu'azzabina illa an takunu bakina waɗannan mutane waɗanda ba a gushe ba ana musu azaba kar ku shiga cikin garin su sai kuna kuka fa in lam takunu bakina in ba kwa kuka fala tadkhulu alaihim kar ku shiga la yusibukum mithlu ma kada irin abin da ya shafe su ya shafe ku wa fi sahih bukhari annahu amarahum bi ilqa'il ajini wa a wata riwaya ta bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su ne da su watsar da wannan kullu su zubar da shi wa fi sahih muslim annahu amarahum an ya'lifu al-ibl al-ajina a cikin riwayar muslim ne aka ce ya ce su bai wa raƙuma ne su ci wa an yuhriqu al-ma'a ruwan da suka diba kuma su zubar wa yastaqu min al-bi'r allati kanat taridu hannaqa su sha daga ainihin wato rijiyar da wannan raƙuma ta salihu take zuwa inda take zuwa ta sha ruwa ɗin nan وقد رواه البخاري Bukhari بخاري ما يروي wannan وقد حفظ راويه ما لم يحفظه man rawar tarha wannan da yace bayan an ce ne a bayar a maraquma kaga ya kiyaye abinda wancan mai riwaya da yace an ce a zubar ne kuma a zahiri babu sabani in an zubar raquman za su ci wa zakar bayhaqi annahu nada fihim haƙi ya ambata a cikin littafin sa ainihin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa an yi shela as-salata jami'a falamma ijtama'u yayin da suka taru qala sai ya ce alama tadkhuluna ala qaumin ghadiballahu alaihim me zai sa ku shiga cikin garin da Allah ya fishi da mutanen garin fanadahu rajulun faqala sai wani mutum yace na ajabu minhu za mu shiga ne mu gani mai mamaki ya rasulullah kamar suna so su dan yi excursion kenan fa qala sai annabi ya ce ala unabbiukum bima huwa ajabu min zalika shin bana ba ku labarin abin da zai fi ba ku mamaki fiye da wancan ba rajulun min anfusikum yunabbiukum bima kana qablakum ma huwa ka'inun ba'dakum mutumin da aka aiko a cikin ku wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana ba ku labarin abin da ya faru can baya da abin da zai faru a nan gaba istaqimu ku tsayi akan addini wasaddidu ku ainihin wato toshe kafaɓar na fa inna Allah azza wa jalla la ya'ba'u bi azabikum shay'a Allah ba zai ba wata riba da Allah zai ci in yayi muku azaba ma ya'ba'u Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa sayati Allahu bi qaumin la yadfa'una an anfusihim shay'a Allah ubangiji zai kawo zai zo da wasu mutane nan gaba wanda ba sa iya tunkudewa kansu komai ba sa iya amfana wa kansu komai wannan riwaya tana cikin musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal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 wa rahmatullah